To jama'a barkanmu da zuwa a wannan lokaci saboda mu kawo muku wannan magana. Saboda mu kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. Amma jama'a sannan mu fara wazi mu ya kamata dai mu fara da addu'a. Saboda haka na ma Allah roko na maka addu'a na roka Allah ya sa mana zaman lafiya ya ba mu zaman lafiya da sa muna albarka da abin da muka yi jin duka da maganansa Allah ya bude muna zuciya ya ba mu ilimi saboda mu ji maganan ansa da lasha Allah mu zama da lasha Allah abin da za mu jin ga ya zama muna amfani muna wannan roko ne da sunan Yesu so ne wato jama'a na Basiru na sa muka kamu ka wannan wazi a wannan lokaci to jama'a maganan da za mu ji yau ne si mun karanta littafi daga Matthew 4:19 a wurin ne Yesu Kristo yana cira ka yana cira sa saboda su zo su bisa wurin ne ya ce muna kaman ku bi ni kuma ku zo wuri na. magana mu yawanin si ne ku zo wuri na, ku zo wurin Yesu Kristo Yesu Kristo yana kira kowa zo sa yaya ni Yesu Kristo yana kira kowa menene ne kake yi Yesu Kristo na kiranka ko ina ne kake ne yau Yesu Kiristi yana ka Yesu kristo na kira mutane tun da yana kira kama yanzu kuma yana kira. Da kake ji nan ga Yesu kristo yana kira ka ne ko wani mutum ne kake ne Yesu na yana ka Ke wani ko namiji ne Yesu kristo yana kira ka. Ke mace ne Yesu kristo yana, ce maka ka zo wurinsa. Yana kira kowa ya zo wurinsa. Kowa ya zama ya tuba da zunubi. kowa ya zo saboda gobe ce maka samu zaman lafiya kowa ya zo wurin yesu kristo saboda gobe su ya maka shika aljanna mun sani dai akwai wuya da za ka shika aljanna ba ka zo wurin yesu kristo ba ba wanda zai shika wurin zai aljanna in shi bai bi yesu kristo ba ya ce mana ya ce mana daga john chapter 14 verse ya gara mana ya gara mana kaman anya ni ne anya Anyan da ke zuwa aljanna dai guda ne kawai ne Yesu Kiristo. Me ba wanda zai shika a wurin Allah ba wanda zai shika aljanna mai shi bai bi a wurin Yesu Kiristo ba. Shi ne hanya. ne gaskiya sini rai sini rayuwa k'afu ka samu a zaman lafiya a cikin duniya sai dai ka ka zo wurin yesu kristo kamu ka samu zaman lafiya da allah sai dai yesu kristo ya fama ka sai zunubi shine allah ya ba ya ba shi iko da dama ya fa zunubanmu duka an allah kuma ya ba shi iko ya jara muna bukata ya juya muna hali shi allah ya ba shi iko saboda ya yi abin da ya gan dama a cikin duniyan ga yesu kawai da ya yi maka abin da kake so menene ke damun ka, muka duba muka kallo da bidiyon yesu kristo ya ya zo na a lokacin da yake tafiya cikin duniya magana Allah ya gaya muna akwai waɗanda su ba su da lafiya sun ka zo wurin Yesu Kristo Yesu Kristo ya ce musu kamar su tasi su su wuce kawai an yafa musu ya yafa musu zunubansu duka akwai wata kuturun da ke zauna aka kawo shi a cikin a ruwa saboda ya samu lafiya a wannan ruwan wannan mamakin ruwan ne kullum akwai wani mutum guda akwai wani malaka malaka ya zo cikin ruwan ga ken da za ka shiga wannan ruwa ken da za ka ci gaba ka shiga wannan ruwan kai ne za ka samu lashiya da abin da kake damunka akwai wata mutum da aka kawo shi wannan ruwan kullum har sakara kamar 40 years yana ta zo wurin nan saboda shi kuturu ne ba ka samu bai iya tashi kafin ya tashi wani ya tunshika wannan ruwan saboda mishi ya samu lashiya a da shi ne a wannan lokacin yesu kristo kuma ya zo jerusalem ya shiga wannan wuri sai ya ga mutumin yana kwance shi ne ya tambaye shi ne kake yin ga ya ce ina jira ne in mala'ika ya shiga a wannan ruwa kafin mala'ika ya fito a wannan ruwan kin da za ka shiga a ruwan na farko kai za ka samu rashiya ne si ina jira ne ran da zan samu anya ran da allah zai taimake ni cika wannan ruwa sai dai samu anya si ne yesu ya ce ma wannan mutum wannan kuturu shi ka wuce ga shi za ka samu lafiya da kuturu ya tashi sai ya kuwa samu lafiya shi ne ya yi tafiya ya wuce shi ne ya masu ya mamaci Si yesu kristo yana da iko da dama a yafe maka zunubi yesu kristo yana da iko da dama eh, ya sa maka albarka ya canja halinka yana da iko da dama allah ya ba shi wannan iko kana ciwo ne wani abu ke damunka menene kai damunka ka zo wurin yesu kristo da shi yana kira kowa ku zo wurina ku bi ni dan juye maka da zamanka dan sa maka da albarka da, da rayuwanka ke menini ne kake kana da aiki ka taba ka yi yawo yawo ka yi yawo ne ba ka samu aiki ne zo ka yi addu'a da wurin yesu za ka samu wannan feva ne yana shirya kowa kowane mutum ne ka zo wurin shi ya bure anyansi ya bure hannun shi yana saya ne yana cire kowai zo wurinsu in ka zo wurinsu yesu kristo yanzu gano za ka samu abu na farko zai yafa maka zunubi abinda ya kamata ka zo wurin yesu ka nemi na farko ne ka nemi gafira a wurinsu wani iri gafira ne kake nemi saboda duniya ga muka ko duka mutanen da ke cikin duniya ga muna da zunubi saboda kakanmu duka mutanen duniya muna da zunubi kakanmu dunu ya yi zunubi da Allah kakanmu da matansu ya yi zunubi da Allah Allah ya ce musu kar su ci wata itacen da ke a tsakanin gonan da ya jari wannan a wannan lokaci su ciyaye ta su kuma noma ta su kuma ci ko abincin da ke cikin duka da itacen da yayan da suke a wannan cikin gwanan duka suna da iko su ci amma akwai wata gudan da suna tsakanin ba su yi su ci da Allah ya ce musu kar su ci ran da za su ci za su mutu ne sai ne ya juya kayansu maciji ya zo wurinsu ya ce musu su ci wannan itace da ya zo wurin matansa ya ce mutu matan na su ci wannan itace Allah ya sani ran da za su ci za su zama kamar shi Allah matan ta ji haka ta ci ta kuma kai ma mijinta shi kuma ta ci saboda itancen da suka na ya zama musu zunubi da mutanen duniya duka duka mu duka zunubi ya kama mu saboda haka ka gan yaro yana kariya ka yaro yana da zunubi ba wani sukun da ana gwara zunubi a wurin nan amma kowa na da zunubi ko ya san inda aka yi zunubi saboda zunubi yana cikin mu kafin aka haife ka da in da cika da cikin imanka katun zama dan zunubi ne zo wurin abu na farkon da za ka nemi a wurin yesu kristo ne ka samu ka nemi gafura a wurin yesu kristo da a yafa maka a cikin eh, gafura ne a wurin yesu kristo abu na biyu sai kuma ka sa rayuwanka a hannunsa yana da iko da dama ya juya halinka yana da iko da dama ya sa maka albarka da zamanka abu na biyu kenan abu na uku sai ka kuma aikin da kake yin da kake rayuwa da si da kudin da kake da shi sai ka sa hannun yesu kristo shi kuma mutumi mai gaskiya ne zai sama albarka da aikinka zai sa maka albarka da gwananka zai cire maka wahala da aikin da zamanka sai abin da kake yin cikin duniyan ga a rayuwanka duka zai sa albarka da shi ne ya zama maka dan amfani sosai zo wurin Yesu so ina kake kana ji na zo wurin Yesu so in kana ji na kai mai dadin kai ne yawan da kake ji na Allah ya bure anyanka Allah ya bure anunsi yana jira ka ne kawai ne za ka ka bure bashinka yaya ne za ka zo wurinka yaya ne za ka samu wannan gafara a wurin Yesu Kristo. Yana saya a bakin mu ne yana buka kunnu A kofan da muke gwara yanzu si a kofan si ne zuciyanka. Maganan Allah ya ce ya saya a bakin kofa yana buka wanda zai ji ya bure wannan kofa zai ya bure wannan kofa zai shika ne ya zama tare na bai shi. kofan si ne zuciyanka in na ji na yana buka maka kofa kenan in ka in ka bure zuciyanka in ka ce musu kaman shika zama tare zai shika kuwa si ne za ka samu gafura da kuma haka ne yesu sai zai zama da kai haka ne yesu zai yi amfani kuma da kai kin da ka ji na menene kake jira yau ni naka gobe ba namu ba ba wanda ya san abin da zai faru gobe yawan da kake ji na yau no shi ne naka ka zo wurin yesu kristo yau ka kema yesu kristo ya yafa maka zunubi yau yanzu ganin allah zai yafa maka allah zai sa maka albarka da zamanka zai juya halinka zai bari kai kuma ka zama mutumin kirji allah zai yi amfani da kai kana ji na sai ka yi wannan addu'a tare da ni na sani dai ina da zunubi saboda kakana kakanmu dukanmu mutanen duniya muna da zunubi na zo wurin ka ne saboda kai kuma kai ka yafa min ni kuma na duka ina cire an kani kaska zuciya na kaska rayuwa na yafai mana na wance mini da zunubi ka zama tare da ni ka sa min albarka da abin da nake da shi duka na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo. Amen. Yanzu in ka yi wannan addu'a tare da ni, to Allah ya yafa maka zunubi. abinda za ka yi kawai ne ka nemi wani cecin da ya kusa da kai ka shiga wurin na ka yi addu'a tare da mutanen Allah sai kai kuma za ka zama Christian kenan. Kana da wani abu da za ka tambaye ni ga nan na kuma ka shirya sabuwar mu yi fida. 0249251595 0249251594 watan jama'a assalamu alaikum